أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode Allah subhanahu wa da Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya akwai waɗansu bayan Allah sun rubuto tambayoyi guda uku ina gani ba laifi mu ɗan amsa sannan sai mu ɗora wannan yace assalamu alaikum ah, da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina neman ƙarin bayani kan ciyarwa ga mutumin da zai yi a madadin azumi sakamakon tsufa ko rashin lafiya cewa da wani irin mudu za a yi awan abin da za a ciyar to yana daga cikin abubuwan da suka halatta ga mutum ya sha azumi idan ya samu kansa a ɗaya daga cikinsu shine akwai tsufa ma'ana shekaru su ja mutum ya zama dattijo shekarun da za su sa har ba zai iya yin azumi ba saboda yanayi na larurar shekaru ko kuma mutum ya zamto cikin rashin lafiya rashin lafiya kala biyu ce akwai rashin lafiyar da ake kyautata zaton mutum ba zai warke daga gare ta ba akwai rashin lafiyar da ake ganin alamar mutum zai iya samun sauki daga gare ta to rashin lafiyar da ake ganin mutum zai iya warkewa ko zai iya samun sauki ita wannan ba cewa za a yi ba mutum zai haƙura har lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya sai rama wannan azumin kamar yadda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra cewa duk wanda ya zamto bashi da lafiya ko yana halin tafiya yasa ya ci abinci ko ya sha abin sha to sai ya rama adadin kwanakin da ya ci ko ya sha a waɗansu kwanaki daban a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya wannan malamai sun yi ittifaqi akan wannan rashin lafiya ta biyu ita ce rashin lafiyar da ake tunanin ba zai mutum ba zai iya samun sauki daga gare ta ba wannan rashin lafiya malamai sun yi ittifaqi cewa mai wannan rashin lafiyar ciyarwa zai yi wannan shine ittifaq na na gaba ɗayan malamai malikiya hanafiya shafi'iya hanabila cewa wannan mutum zai ciyar saboda ana tunanin kamar ba zai warke daga wannan rashin lafiyar ba kuma sun dogara daga magana Abdullahi dan Abbas fadin Allah ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin cewa duk wanda ba ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya wanda ake ganin kamar ba zai iya warkewa ba ya saka shi karkashin wannan ayar cewa zai fanshi kansa ne ta hanyar ciyarwa to me zai ciyar hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ciyar da miskini a kowane yini zai ciyar da miskini to me zai ba wa miskinin abinda zai ba wa miskinin malamai suka ce shine rabin sa'i ma'ana sa'i shine dan nabu guda hudu kamar shine kwanan gwaji to rabin wannan kwanan shine abinda mutum zai ciya an auna an ga wannan rabin kwanan ya kai kilo ɗaya da rabi ma'ana a yanzu abinda mutum zai bayar na abinci idan zai ciyar shine zai bada kilo ɗaya da rabi kilon shinkafa ɗaya da rabi ko na dawa ko gero ko masara ko alkama ya danganta dai da abin da ake yawanci a cikin wannan al'umma din kuma zai ba wa muskini ɗaya ya halatta ba miskini sama da ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sannan yana da dama ya bayar a farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata amma su mazhabar hanafiya suna ganin abin da yafi mutum ya shirya abincin ya bayar ya fi ya ba da kayan abincin ga wani ya shirya ma'ana maimakon ka ɗauki kilo ɗaya da rabi na shinkafa a'a ka ɗebi shinkafa kilo ɗaya da rabi ka dafa ta ka ba da ita a dafe ga wani muskini wanda zai ci ya koshi muskini ɗaya ko biyu shi ya fi da ka ɗebi shinkafa haka ba tare da ka dafa ba ka bayar kuma wannan ra'ayi na hanafiya kamar ya fi sauƙi game da halin da ake ciki a yanzu domin wani in ka ba shi kiran shinkafa ɗaya da rabi kafin ya samu abin da zai har haɗa ya mai da ita abinci ma sai ga wala Allah abin ya gagare shi ya yi cefane ya haɗa kayan miya ya sai mai ya yi menene sai ga bashi da kuɗin da zai waɗannan abubuwa amma an kai ka dafa ka kai komai da komai ka kawo ka bashi an ka kyautata ma ka ɗan ɗora nama yanka ɗaya ko yanka biyu ka bashi ka ga wannan zai ji daɗin ci kamar yadda ya kamata yasa malamai su gani a irin wannan lokaci a dafa wannan kilo ɗaya da rabi ɗin a bayar shi ya fi ta ɓangaren ciyarwa da ainihin wato a bada abincin ɗanye wannan game da wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da ake tunanin ba zai iya samun sauƙi daga gare ta ba na biyu shine dattizo wanda ya shekaru da yawa wanda shekarunsa sun ba da dama ba zai iya azumi saboda yanayi na larura to shi ma anan ra'ayin mazhabar ra'ayin jumhurin malamai hanafiya da shafi'iyya da hanabila suna ganin shi ma a ciyar shi yafi ma'ana a kullun sai ya ciyar da muskini ɗaya ko biyu ko sama da haka shi ma zai ciyar da wancan kilo ɗaya da rabi ɗin ne ne rabin sa'i da ya shekara ba zai iya azumi ba sai a dinga ciyarwa a kullum a dafa a ba miskini wasu malaman suna ganin za a iya tattara abincin gaba ɗaya na wata ɗaya a bayar a lokaci ɗaya waɗansu suna ganin za a iya bari sai watan ya ƙare sai a bayar gaba ɗaya waɗansu kuma suna ganin kullum ya kamata a rinka bayarwa sai malamai suka ce masu ra'ayin cewa a ma'ana a ɗiba a bayar gaba ɗaya a lokaci ɗaya to idan shi mara lafiya kuma Allah ya ɗauko kuma shi dattijan kafin azumin ya kare sai Allah ya dauki ransa fa kaga tunda Allah ya riga ya dauki ransa yanzu abin da ya masa kwanaki na Ramadan tun da bai shigo ba babu haƙi akan sa ne ya ciyar to ya yanayin abincin da aka bayar gaba daya ya za a yi da shi to da wannan ne wadansu malamai suke ganin gwara kullum idan an kai azumi ko dai a dafa a ba wa miskinai wannan kilo ɗaya da rabi ɗin wannan shine abin da ya fi in abincin ya fi ƙarfin na miskini ɗaya to a ba guda biyu in ya fi ƙarfi a ba uku haka dai wannan shine yanda ake ciyarwa kuma wannan shine abin da ake ainihin wato ciyarwa din a sai tambaya ta biyu yake cewa malami ne har na kwanta ma'ana niyan azumi sakamakon ma'ana ban yi niyan azumi ba sakamakon tunanin zan yi tafiya amma daga nan sai na yanke shawara na ci gaba da azumi na amma ban kwanta da niyya ba ne matsayin azumin nawa wannan ya danganta idan har ka zama tun da shi azumi wasu malamai suna ganin dole ne kowane azumi kai masa niyyarsa ta bai idan zaka kwanta to da suna ganin kowane azumi mustaqil ne akan kansa yana da ma'ana shi kansa yana cin gashin kansa shi yasa yau in za kwanta sai kayi niyya gobe ma sai kayi niyya ji ma sai kayi niyya haka za a yi waɗansu malamai waɗansu malamai suna ganin a'a in kai niyya guda ɗaya tun a farkon watan to wannan niyyar taka ta yi ba kullum sai ka maimaita wata niyya ba wannan kuma shine abin da ya fi inganci daga cikin maganganun malamai to kaga da yayi niyya zai yi tafiya washe gari sai yake tunanin ba zai azumi ba sai kuma ya gama daga baya tafiyar ya janye ta to dole sai ya sake dawo da wata niyya din wasu na ganin a ai da ma tun farko can kayan niyya shi yasa tun da baka yi tafiya ba wata niyyar taka tana nan zaka iya dorewa da azumin ka ba tare da ka maimaita wata ainihin wato niyya ba sai dai malaman da suke da ganin cewa kowane azumi sai an yi masa niyyarsa mai zaman kanta to su ne suke ganin dole ne in dai ba kwanta da niyya a wannan ranar ba to sai ka sake wannan azumin tun da babu niyya na wannan azumi din amma wanda suke ganin in kai niyya guda daya ta wadatar da duk ragowar niyyar azumi din kamar yadda nace ita tafi inganci to waɗannan wannan ba sai ka yi niyya ba in kai azumin ka wannan azumin ka yayi wallahu ta'ala alam sai ne yake to amana da fatan an sha ruwa lafiya me hukuncin limamin da ya tsallake aya guda a cikin suratul fatiha a sallah shin za a gyara masa ne ko da bai tsaya ba sannan ba a gyara masa ba har yayi sallama ya matsayin sallar take to mu sani dai fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin inganta manzon Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba shi yasa duk wanda bai karanta fatiha ba sallar shi ta yi ba to sai liman yazo yana karatun fatiha sai ya tsallake aya abin da yafi shine a dawo da shi a tuna masa ya dawo ya gyara idan a cikin sallah ne in ya dawo ya gyara ya tsallake sai dawo ya gyara ya ci gaba wannan sallar ta yi babu komai amma idan sai bayan ya ainihin wato gama sallah ne gaba ɗaya ma'ana sai bayan ya gama sallah sai aka tuna masa cewa bai yi fatiha ba to ana waɗansu malaman suna ganin dole in bayan ya yi sallama ne gaba ɗaya to sai ya sake wannan sallar gaba ɗaya sallar ba ba amma idan sai bayan kamar a raka'a ta farko ne sai da yazo raka'a ta biyu sai suna cewa a waccan raka'a ta farko din ya tsallake aya ɗaya a Fatiha to malamai suna ganin zai jefar da wannan raka'an ne ya kawo wata raka'a da bai masa Fatiha sannan in yayi sallama ya da ba'di to da fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah amma idan bayan abu ya yi tsawo ne har an gama sallah har ya tafi sai suna cewa a wannan sallar da ya a baya fa fatiha bai yi ta daidai ba ya manta aya daya to nan dole sai ya sake sallah wacce sallar shi ta lalace don fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya samu dace wannan ce malam me yasa ake danganta mala'iku da jinsin mata a larabci wato al-mala'ikatu kuma ko da wakilin suna damir da yake zuwa gabanin sunan na mata ne ko malam ko a alkur'ani naga ana alakanta mala'iku da jinsin masu to kasancewar mala'iku suna da lafazi na kalmar mata wannan haka ne amma ka ce ko zamirinsu yana zuwa matsayin zamirin na mata ne wannan baka bibi alkur'ani ba kasancewar mala'iku ana ce musu almala'ikatu ana jinsu ana danganta su da lafazi na mata wani yayi tunanin mata ne ba haka ake nufi ba ainihin almala'ikatu din ba wai suna ne, ba ma'ana ba mu'annas ne. wannan kalma ta almala'ikatu ba kalma bace ta jinsin mata a'a jam'u taksir ne a larabci akwai jam'u mu'annas salim jam'u muzakkar salim akwai jam'u taksir wannan da aka ce almala'ikatu ba ana nufin wannan ta mu'annasa ba ta ta mata ba ce a ta ce ta jam'u taksir kamar yadda zaka ce talabatu ko ka ce katabatu duk wannan jam'i ne na taksir ba jam'i bane na mata ko ba mu'annas bane na mata asalin mufrad din shi malak shine mala'ika in kana so ka jam'u taksir din shi ka ce mala'ikatu haka kamar ka ce katabatu ko ainihin wato talabatu duk wannan jam'a taksir ne kuma a mun san me ake nufi da jam'a tafsir shine jam'in da yake canjawa daga surar guda ɗayansa ko ta hanyar ƙari ko ta hanyar ainihin wato ragi ina fata an gane domin abin da zai nuna maka cewa ba jinsi ba jinsi bane na mata domin duk wani umarni wanda zai faro daga cikin mala'iku in dai a alqur'ani ne zaka ga yana zuwa ne a matsayin muzakkar Allah yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama sai Allah ya ce fasajadu kaga wannan zamiri ne na maza fasajadu wannan wawo zamiri ne na maza ba zamiri bane na mata kaga magana cewa zamirin mala'iku a Qur'ani yana zuwa zamiri na mata ba haka bane tunda Allah ya ce idu qulna lil mala'ika lil mala'ikati Allah ya ce lil mala'ikati sujudu sai Allah ya ce fasajadu inda mata ne da ba fasajadu za a ce ba saboda haka wannan ya nuna ba wai zamiri bane na mata a'a jam'i ne na taksir haka in ka kalli kuma duk wani fi'ili wanda zai biyo bayan sunan mala'iku a cikin alkur'ani za ka samu wannan fi'ilin muzakkar ne ba mu'annas ba in dai sunan mala'ika ya zo wani fi'ili ya biyo bayan sunan wannan mala'ika ɗin. za ga wannan fi'ilin fi'ilin ne yake zuwa siga ta muzakkar ba ta mu'annas ba kamar yadda Allah yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab kaga yadda khulud wannan fi'il mudari ne marfu'un bil waw kaga wannan wawul jama'a ne muzakkar ne ba muannas bane kaga fi'ili ne wanda ya biyo bayan sunan mala'iku muzakkar ne ba ainihin wato muannas bane haka duk wata sifa duk wata jumla da ka same ta in dai akwai sunan mala'iku sannan akwai wannan sifa ta mala'iku din to za ka ga wannan sifa ta zo muzakkar ta inda a cikin alkur'ani ne ba ta zuwa a matsayin mu'annas kamar yadda Allah yake cewa walal mala'ikatul muqarrabuna aga al muqarrabun sifa ta al mala'ika kuma al muqarrabun jam'i ne na muzakkar ba jam'i bane na mu'annas kamar yadda Allah yake cewa faqa'u lahu sajidina aga sajidina sifa ta ainihin wato su waɗancan shi yasa magana a ce zamir din da yake biyo bayan sunan mala'iku damiri ne mu'annas a Qur'ani wannan ba haka abin yake ba shi yasa magana al mala'ikatu anan ba jinsi bane na mata jam'i ne na taksir kamar yadda sun wato malamai suka bayani Allah madaukakin sarki ya samu dace a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka tsaya jiya mun tsaya ƙarshen aya ta uku yau insha Allah ta'ala za mu tashi cikin aya ta hudu a wannan sura suratul fatir fadin Allah ta'ala wa in yukadzibuka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yukazzibuka idan suka ƙaryata ka faqad kuzziba rusulun min qablik an ƙaryata manzanni waɗanda suka gabace ka wa ilallahi turja'ul umur makoma al'amura gaba ɗaya suna ga Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah wani zai iya tambaya ya ce to menene fa'idar wannan labari da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan suka ƙaryata ka to an ƙaryata manzanni da suka gabace ka malamai suka ce saboda abu guda biyu abu na farko dan Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah hakuri cewa duk abin da za su yi maka ya rasulullah kai hakuri akwai manzannin da suka gabace ka su ma an musu irin wannan abu abu na biyu dan a ƙara tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa in yukadzibuka ya manzo Allah in har suka karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablik hakika an ƙaryata manzannin da suka gabace ka waɗannan manzanni da aka ƙaryata su haƙuri suka yi tura kai ma manzan Allah kai haƙuri kamar yadda Allah yake cewa fasbir kama sabara فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار Allah yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum ya manzo Allah kai hakuri kamar yadda manzani ulul azm so gabace ka su ma suka yi hakuri manzo Allah kar gaggawa ka yi hakuri ka kyale su duk abin da suke dinna a kwalan da Allah zai kama su to shi yasa Allah yake ba manzon Allah labari cewa in har an ƙaryata ka yi hakuri ya rasulullah an ƙaryata wanda so gabace ka to wannan ɗabi'a ce ta kafirai shine su ƙaryata duk wanda ya zo da gaskiya ko ɗabi'a ce ta waɗanda suke akan bata shine su ƙaryata duk wanda yake zo musu da gaskiya shi yasa a matsayinka na malami mai da'awa mai karantarwa kar ka taɓa sawa a ranka cewa duk abin da ka faɗa kowa zai da kai ba lallai bane akwai waɗanda za su yarda akwai waɗanda ba za su yarda ba akwai waɗanda za su amince da abin da kake faɗa akwai waɗanda ba za su taɓa yarda da abin da kake faɗa ba in har an ƙaryata manzanni ƙarshe an ƙaryata manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kai waye da ba za a ƙaryata ka ba shi yasa yanda manzan Allah Allah ya haƙurƙurtar da shi kamar yanda na gaba gare shi suka yi haƙuri to kai ma a matsayinka na malami mai wa'azi mai da'awa mai faɗar gaskiya ya kamata ka zamto daga cikin masu haƙuri duk abin da aka gaya maka na bacin rai na tashin hankali ka haɗe ka yi haƙuri domin idan yi haƙuri ƙarshe kai kake da nasara kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalli wani sahabi al-ashad yace lalle kai wannan al-ashad din kana da waɗansu ɗabi'u da halaye guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yana son waɗannan ɗabi'u da halaye sahabi ya rasulullah waɗannan ɗabi'u ne manzon Allah ya ce da shi al-hilm wal anad juriya da dauriya da haƙuri da bin abubuwa sannu sannu da bin abubuwa daki daki da bin abubuwa a hankali shi yasa duk lokacin da ka zama mai haƙuri mai juriya akan wani batanci ko rashin kyautawa ko rashin arziki da akan yi maka kuma ka ba abu a hankali da izinin Allah za ka samu nasara shi yasa wannan ayar kamar tana fassara wancan hadisin abu na farko manzon Allah ya ce alhilmu juriya da dauriya da haƙuri abu na biyu manzon Allah ya ce al'ana abin abubuwa a hankali a wannan ayar ta Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kaga juriya da dauriya kenan sai Allah ya ce wala tasta'jil lahum karka gaggawa ka bi abubuwa a hankali waɗannan su ne matakan samun nasara a cikin rayuwa duk wanda yake so ya samu nasara a cikin rayuwarsa ya rike waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko ka zama mai hakuri da juriya da dauriya abu na biyu ka dinga bin abubuwa a hankali in ka ce ba za ka yi hakuri ba to ba wuya za a gama da kai in ka ce za ka dinga yin gaggawa da ɗaukar mataki to wannan zai janyo maka nadama amma in ka zama mai hakuri ibin abubuwa haka sannu sannu to da izinin Allah za ka samu nasara kamar yadda Allah madaukakin sarki wa manzon Allah ishara ta kashin wannan ayar abu na biyu domin a ƙara tabbatar da zuciyar manzon Allah akan addini to ayi hakuri kuma ya nitsantar da zuciyarsa shi yasa aka ba shi labarin irin abin da aka yi wa annaban da su gabata Allah ya ce wa kullan naqussu alaika. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئدة وذكرى للمؤمنين الله كين سركيتي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل duk أبو abubuwa da suka رسول الله Rasulullah wanda so yana daga cikin labarai ne muna baka muna kissanta maka ne muna baka labaran manzannin da so gabace ka ne me yasa muke baka labaran waɗannan manzannin da so gabace ka cewa an ƙaryata su an kashe wasu an jiwa wasu an ci mutuncin wasu an koru wasu an wulaƙanta wasu ma nusabbitu bihi fu'ada dan mu ƙara tabbatar da zuciyarka akan imani na irin abubuwan da za yi ka sani yanda aka yi waɗancan manzanni kai ma za a iya maka an ƙaryata su an zage su an jefe su an ci mutuncin su to kai ma za a iya maka to daga lokacin da ka san za a iya maka waɗannan abubuwan to daga wannan lokacin za ka yi shirin karɓar abin yadda ko abin ya same ka ba za ka dawo ba shi yasa malamai suke cewa a baka labarin wani abu zai same ka da kuma a yi shiru sai dai abin ya same ka to wanda zai fi ma sauƙi shine a baka labarin abin zai same ka shi zai fi zuwa da sauki domin za ka san irin matakin da za ka ɗauka yanda idan abin ya zo abin ya zama cikin sauki saɓanin kawai sai dai abin ya zo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba manzon Allah labarin annabawan da suka gabace shi da labarin manzanni da suka gabace shi da irin cutarwar da aka yi musu da zagin da aka yi musu da wulakantarwar da aka yi musu ba dan wani abu ba saboda manzon Allah ya samu nutsuwa ko da irin wannan abin ya taso to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin matakin da zai dauka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba shi labari sai Allah ya ce sai Allah ya ce wa ila Allah turja al-umur ma'ana makoma al'amura gaba daya suna ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ka yi hakuri ko baka yi hakuri ba al'amari yana ga Allah in ka daure ko baka daure ba al'amari yana ga Allah ƙarshe dai komai zai koma ga Allah sai yasa in kai hakuri ka koma ga Allah to kai kake da kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wa in yukadzibuka ya muhammad wa in yukadzibuka ya muhammad ya rasulullah inda za su karyata ka su waɗannan mushrikai din su karyata ka akan abin da ka zo na tauhidi da kadaita Allah da komawa ga Allah subhanahu wataala to ka sani falaka fi man salafa qablaka min ar-rusul uswa to kana da kyakkyawan koyi ga manzannin da suka gabace ka domin su ma an yi musu irin wannan abin suka ɗauki matakin haƙuri ya rasulullah kai ma kai koyi da su kai haƙuri fa innahum kadhalika ja'u qaumahum bil bayyinat ma'ana domin su sun zo wa jama'a su da hujjoji wa amaruhum bit tauhid sun umarce su da su kadaita Allah su dawo ga Allah su tsaya ga Allah fakazzabuhum sai suka karyata su wa khalafuhum kuma suka saba musu amma duk da haka suka yi haƙuri kai ma manzo Allah kai haƙuri wa ila Allah turja'ul umur makoma al'amura gaba daya suna ga Allah domin Allah shine da Musa kaiya na'am sai Allah ce يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله القرور الله مدوك كين سركيت يا أيها الناس يا كومتان إن وعد الله حق القول انتاشن القيامة قسكياني فلا تغرنكم الحياة الدنيا كرعي والدنيا تروعيكو ولا يغرنكم بالله الغرور كرمي رودي يرودي كوكما كرمي يودره ya yaudarar da wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna mana cewa alƙawarin Allah gaskiya ne cewa Allah zai tashi alƙiyama cewa kowa zai mutu cewa kowa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to in har ka yadda da wannan to kar ka yadda wani abu ya zo ya ɗauke hankalinka ko ya yaudarar da kai ko ya ruɗe ka ya sa ka manta da Allah ya sa ka manta da tashin alkiyama ya sa kai abin da ka ga dama malamai suna cewa mafi yawanci hanyar da shedan ya fi bi ya yaudari mutane ko ya rudu mutane ba sa wuce yanayi kamar haka na farko shedan ya dinga nuna maka ko yana ƙayatar da kai ko yana nema yaudare ka ta hanyar cewa duk abin da kake yi ka sani kai musulmi ne za a gafarta maka saboda haka ka ci gaba da yi cewa za a kankare maka zunuban ka ci gaba da yi wani yana daga cikin abin da dan yake kawata wasu sai ga musulmi yana ta saba wa Allah yana ta abin da ya ga dama ai shi tunanin sa karshe ba zai mutu ba face sai an gafarta masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin alqur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun wa kitab فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه waɗannan suna daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi yake yaudarar da su shine tunanin kawai mu duk abin da muka yi za a gafarta mana wannan za ta sa ka ga mutum ya ƙi daina abin da yake ko kuma ya ƙi daina dawo ma'ana ya ƙi ya dawo ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab bayan waɗancan sun wuce sai waɗansu suka biyo bayan su waɗanda suka gaji littafi ya akuduna arada hadal adna amma suna karɓar rayuwar duniya suka fifita duniya suna riko da kaskantacciya duniya wadda ba za ta amfanar da su ba in aka ce ku yi watsi da duniya ku zo ku ba Allah ku rike Allah wa yaquluna sai kace suna cewa sayughfar lana ai za a gafarta mana wannan kuma kuskure ne idan baka yi abin da za a gafarta maka ba za a gafarta maka ba yana daga cikin hanyar da ake bi a yaudaro su ko a ruɗu wasu musamman yahudawa da kiristoci da ake ruɗa su cewa ai suna Allah ne suna kusa da Allah ne hasana cewa nahnu abna'ullah wa ahibba'u cewa ai mu masoyan Allah ne mu ƴaƴan Allah ne mu ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne shi yasa duk abin da muka yi mun ci bilis mu ba abin da za yi mana suna gani su ne mafi ɗaukakar halittu a bayan ƙasa wanda kuma wannan ruɗin shaidan ne ba gaskiya bane yana daga cikin ruɗi yadda shaidan yake bi ya yaudara tun farko kamar yadda ya yaudari babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam yayi masa rantsuwa akan cewar abin da yake faɗa gaskiya ne shi da ainihin wato matarsa inda Allah ya ce wa qasamahuma wa وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين haka shi dan yabi ya yaudari annabi Adam da matarsa alaihi salatu wassalam wa qasama huma sai da ya musu rantsuwa yace inni lakuma laminan nasihina ni fa ina so in nuna muku abin da yake shine daidai fadallahu ma bi ghurur yayi musu nuni da rudi da yaudara ya yaudare su har suka sauka daga abin da Allah ya ajiye su akai to haka shi ɗaya yake bin mutane ya ga yana taudarar mutane yana sa suna yin abin da bai kamata ba rudi na uku rudi na ƙarshe daga cikin hanyar da shaitan yake bi ya rudi mutane su ki tuba su ki dawowa ga Allah shine at-taswif bi tauba shi ne kaji mutane suna yawan cewa ainihin Allah ya da ai zan tuba gobe zan tuba jibi kai dai kai hakuri tukun sai gata wannan dewa yana faruwa a cikin mutane mutum yana yin au maimakon ya ji tsoron Allah a lokacin da yake ya bari sai ya fara tunanin to ai ba yanzu zai mutu ba ai shi saurayi ne ai da saura ai ita budurwa ce ai da saura bari a ci gaba da yi Allah ya kai mu gobe na tuba in Allah ya kai mu jibi na tuba in Allah ya kai mu gata ya tuba har yana cikin wannan zai yi zai yi zai yi din har Allah ya karɓi rayuwarsa shi yasa babban abin da ake so shine lokacin da kake cikin abu in nadama ta zo maka ka tuba nan take ka daina yin wannan abu amma karka dinga cewa za ka yi gobe za ka yi jibi za ka yi gata ai rai ba a hannunka yake ba rai a hannun Allah subhanahu wataala yake da yawa matasa suna samun kansu a irin wannan yanayi kaga wani yana shaye-shaye shi tunaninsa a yanzu shi yaro ne matashi in yayi aure zai daina ko in ya fara haihuwar 'ya'ya zai daina zauna wani ne yana neman mata gani yake in ya zama dattijo zai daina kaga wata tana tafiya babu hijabi tunaninta in ta yi aure za ta daina kaga wani baya zuwa masallaci tunanin shi yaro ne in ya girma zai ci gaba da zuwa to wa ya gaya maka zaka girma wa ya faɗa miki zaki girma wa ya gaya maka zaka kai gobe to ashe babban abin da ya kamata shine mu ji tsoron Allah mu dawo ga Allah subhanahu wataala ko ni bawan Allah ba a fi wata ɗaya ko ta biyu ba a irin kallon ƙwallon nan da matasa suke yi suka je suka yi faɗa har aka ji wa juna ciwo sai da kira su ina musu nasiha ina cewa kamata ya ku ji tsoron Allah ku daina wannan abin da kuke yi din dan irin wannan tana haifar muku da gaba tunda har tana haifar da gaba to ta zama haramun akan ku ga nan kun je kun yi faɗa kun ji junan ku ciwo to da aka ku ji tsoron suka ce da izinin Allah malam da biyo mun daina na ce a ku yi alkawari tsakaninku da Allah kun daina da daga har abada tun da dai kallanta yana zai muku da bala'i da masifa da suka ce a malam akwai rago guda ɗaya kuma wannan guda ɗaya dabi a yi haƙurin Allah ya sa aka yi ta malam za mu tuba insha Allah kaga wannan wani irin tunani ne na ce da su waye ce za ku kai lokacin da za a yi wannan guda ɗaya ɗin suka ce to malamu dai kamar haka muke ci ya ce to rayuwa ba a hannun ku take rayuwa a hannun Allah take to wannan shine matsala ga wasu daga cikin matasa ma'ana mutum ba zai iya tuba a lokacin da yake abu su tunaninsu sai sun ƙara kallon wata guda ɗayar an sa kallo wannan ɗayan kowace ce kowace ce ma daga ba sai su duba to ba sani ba za su kai lokacin da za a yi wannan guda ɗayar ko ba za su kai lokacin ta ba kaga irin waɗannan ba ya kamata shi mutum lokacin da yake abun aka yi masa nasiya in dai wannan abun baya da kyau to ya kokari ya daina wannan abu a lokacin da yake kar ya ce zan yi nan gaba zan yi kaza zan yi kaza ba lallai ne ya kai wannan lokacin da yake tunanin zai yi to wannan duk yana daga cikin rudin hanyar da shi ɗan yake bi ya rudi mutane ya sa su zama suna jinkiri wajen tuba ko ya jirkintar da su wajen komawa ga Allah ko ya jirgin da su wajen yin wani aiki na alkhairi wanda ko ba haka ake bukata ba shi mumini duk lokacin da ya san ambata masa Allah kai tsaye yana dawowa ga Allah ne ya tuba ya tsaya ya koma ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki ba mu labari ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yace fadin Allah ta'ala wala yaghurrannakum billahi al-gharur yace abin da ake nufi da karku yadda mai rudi ya rude ku daga Allah subhanahu wataala yace ai shine shedan karku yadda ai la yaftinannakum shaytan karku yadda shedan ya fitine ku ya kawar da ku an ittiba'i rusulillah akan bin manzannin Allah wa tasdiqi kalimatihi da kuma gaskanta kalmomin Allah subhanahu wataala yace fa innahu gharrar kazzab asfar domin shi shaidan mai yawan rudan mutane ne da yaudarar mutane sannan mai yawan ƙarya ne sannan mai yawan ƙagan abin da ainihin wato bai kamata ba malik rahimahullahu ta'ala ya kai ya karɓo magana daga zaid ibn aslam an tambaye su cewa fadin Allah wala yughrannakum billahi al-gharur wane ne mai yaudaran mutane eh, zaid ibn aslam na ce wane ne kuwa in banda shedan to da ka dole ne sai mun yi taka tsantsan da shedan domin kullun yana nan cikin kokarin ya yaudar mutane ya halakar da mutane ya jefa mutane akan yin abin da bai kamata ba haka sa'id ibn zubair rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da fadin Allah ta'ala fala taghurrannakum hayatu dunya kan rayuwar duniya ta ruɗe ku ku manta da lahira yace ghururul hayatud dunya yace rudin rayuwar duniya abinda ake nufi an yashtaghila al-insanu bi na'imiha cewa mutum ya shagaltu da ni'imar duniya da Allah madaukakin sarki ya masa wa lazzatiha da jin daɗin duniya da Allah ya bashi an amalin akhira daga aikin lahira hatta ya ƙul har a waye gal mutum yana cewa ya ne qaddamtu li hayati qaddamtu li hayati kaga wannan shine karshen nadama kenan ashe duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka na duniya Kar ka yadda wannan abin na duniya ya ruɗe ka ya yaudare ka kamanta da lahira domin ita duniya wasila ce lahira ita ce gaya duniya hanya ce lahira ita ce matabbata to abinda ake so ka taka duniya ka nemi lahira a duniya domin lahira ita ce karshe Allah ce bal tuqdiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa suna fifita rayuwar duniya ita kuma duniya mai karewa ce amma lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce gida wanda yake ainihin wato na wanzuwa shi yasa ya kamata mu dawo ga Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kar mu yadda duniya ta ruɗe mu musamman a wannan hali da ake ciki wannan hali da ake ciki ake so ta kowace hanya sai an lalata musulunci da musulmai sai an gurɓata addinin musulunci sai an lalata musulmai ta kowace irin hanya a shigo da a shigo da musulunci tanan a shigo masa tanan a shigo masa tanan a shigo masa tanan ta kowane irin yanayi a shigo masa ta su kansu musulmin a ne da su su zama wani iri a cire mana ɗabi'u da halaye da al'adu na addinin mu a shigo mana da waɗansu ɗabi'u da halaye na al'adu irin na arna har mutum ya wayi gari yana musulmi ya dinga ganin ɗabi'u da al'adu na musulunci ƙauyenci ne ko gidadanci ne halaye da ɗabi'u na arna shine wayewa shine cinyewa shine burgewa musamman yanzu in ka kalli hatta yanayin suturun da matasa suke sawa in kana shiga jami'o'i wani in ba a ce maka musulmi bane wallahi ba za ka taɓa ɗauka musulmi bane in kaga irin askin da yake yi da irin kayan da yake sawa da irin wandon da yake sawa da irin rigar da yake sawa ba shi da bambanci da dan da maguzawa ba ma dan abin nan ba kaga irin wannan ba karamin kuskure ba shi musulunci yana kula da shiga sai yasa manzo Allah yake cewa duk sutar da ta wuce idan sawu wannan tana wuce dan a nuna maka hatta shigar ka ma musulunci yana kula da ita Allah na cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado ku kwalliya in za ku je sallah kenan wannan ya nuna zahirin kama mutunci yana kallo shi yasa ba a yadda a wajen tufafinka ka kwaikwayi arna ko kafirai ba domin haramun ne ka dinga kwaikwayon arna a cikin tufafinka ko tafiyarka ko mu'amalarka to yanzu matasan mu da yawa abin da ya dauke musu hankali kenan in za a yi aski a yi irin na arna in za a sa wando a sa wando irin wanda arna suke sawa wanda maguda suke sawa wanda da za ga an sabulo shi ƙasa ana ganin bayan duwawun mutum sannan ya matse shi sannan yana wata irin tafiya shi a dole sai yayi koyi da waɗannan arna din tare da cewa inda zaka bibi irin waɗannan ba mutanen kirki ba ne shi ya kamata matasan musu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala kar su yadda shi dan ya yaudare su ya ɗauke hankulansu daga abin da yake shine daidai ya da su akan abin da yake ba daidai bane ya kamata mu dinga yin shiga ta musulunci mu dinga ainihin wato yin ɗabi'u da al'adu irin na addinin musulunci wannan shi ne zai sa mu ɗauki matakin kare kanmu daga ruɗuwar shaidan da kuma ainihin wato yaudaruwar shaidan Allah ya kiyaye na musu Allah ce إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah maɗaukakin sarki ce inna shaytana lakum aduwwun lallai shaytan a gare abokin gaba ne fattakhizuhu aduwwa ku rike abokin gaba inna ma yad'u hizbahu yana kiran yan tawagarsa ne li yakunu min ashabi sa'ir dan su zama daga cikin ma'abuta wuta wannan ayar tana da alaƙa da ayar baya da Allah madaukakin sarki ya mu labari a baya cewa kar ku yadda wala yughrannakum billahi al-gharur kar ku yadda mai rudi ko mai yaudara ya yaudare ku ko ya rude ku ku bar abin da yake shine daidai sai Allah ya ce inna shaytana shi dai shi shine mai yaudara shine mai rudi lalle shaydan lakum aduwwun abokin gaba ne a gare ku malamai suka ce gabar shaydan a gare mu gaba ce ta ɗabi'a wadda ba za ta taɓa wucewa ba har abada kar ka taɓa tunanin akwai ran da ɗan zai daina gaba da kai a matsayinka na musulmi babu wannan shi yasa kai ma ba a yadda ka yi afuwa ga ɗan sakamakon wannan gaba da yake maka ba duk irin yadda ka kai kar ka yadda ka yi afuwa ga ɗan, menene yin afuwa ka ga ɗan game da gabar da ɗan yake maka shine ka zamto kana aiki irin na shaidan ko kamar kayan rangwame ka shaidan ne wanda kuma ya kamata tun da dai gaba shaidan gaba ta jibiliya wadda ba za ta taba gushewa ba har abada tana nan ya kamata kai ma ka ɗauke shi a matsayin a matsayin abokin gabarka ne kar ka saurara masa ko da sakan daya kar ka bashi dama ya zama ainihin wato ya samu nasara a kanka domin ka san gabar da wamammiya ce sabanin gaba da za ka iya samunta tsakanin musulmi da musulmi duk wata gaba da zaka iya samun ta tsakanin musulmi da musulmi wannan gaba ce arifa ba gaba bace ta asali ba gaba bace ta jibilla a'a wani abu ne ya ratsa tsakanin su har suka zama suna gaba da junan su to anan irin wannan gaba gaba ce da ake so a dinga yin abuwa ana rangwame tsakanin kai da dan uwanka musulmi kun samu sabani kuna gaba to ku dinga yin rangwame shi yasa Allah ya ce idfa بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم to Allah madaukakin sarki nan yana nuna mana kamar gabar da take tsakanin musulmi da musulmi ba gaba bace ta asali wani abu ne ya bujuro to tunda wani abu ne ya budro a ce za a iya kawar da wannan abin a zo a zauna lafiya a daidaita shi yasa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan duk lokacin da aka yi maka wani abu wanda ba daidai ba ka yi kokari ka kare wannan abin da abin da yake mafi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa in har akwai gaba tsakaninka da wani wanda yake musulmi ne dan uwanka to ka bi ka yi kokari ka kyautata masa ka yafe masa kai masa afwa ka annahu waliyul hamim ana nan wata rana zai dawo kamar masoyinka wanda kuke ƙaunar juna na kusa to amma wannan ba irin gaban shaidan ba dan shaidan har abada ba za ku taɓa dawowa ku daidaita tsakanin kai da shaidan ba dole ne ka ɗauki mataki a kansa domin gabarka da shaidan gaba ce da umammiya to me ake nufi da a aduwa ku rike shi abokin gaba ma'ana ku ɗauki matakin kuma sai kun batar da ci kamar yadda yake kokarin ya batar da ku ko kuma a'a ku ɗauki matakin yi masa wani abu malamai suka ce babban matakin da za ka ɗauka na cewa ka riƙi shaidan a matsayin abokin gaba baya wuce matakin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya daga lokacin da ka zama mai yi wa Allah biyayya to ka riƙe shaidan mugun abokin gaba shi kuma abin da shaidan baya so kenan to abin da ake so ka tsaya kenan ma'ana ka tsaya can wajen bin Allah maɗaukakin sarki shikenan har abada ka zama abokin gaba shaidan kuma shaiɗan ba zai taɓa samun nasara a kanka ba matuƙar ka tsaya akan haka sai dai kai ka samu nasara a kan shi amma daga lokacin da ka bar Allah subhanahu wataala to kenan baka riƙe shaidan abokin gaba ba ka riƙe shaidan masoyi domin kana yin abin da shaidan yake so kana yin abin da shaidan yake kiran mutane a kai kana yin abin da shaidan yake so a aikata sa kenan kuma umarnin da Allah ya ba mu shine fattakhiduhu aduwa shine ku riƙe shi abokin gaba ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa inna shaytana lakum aduwan aduwun fattakhiduhu aduwa yace huwa mubarizun lakum bil Lallai lalle shaytan kullun yana nan yana fito na fito da ku ta hanyar nuna muku gaba fa'aduhu antum ashaddu al adawa malace kuma ku nuna masa gaba mafi tsananin gaba wa khalafuhu ku saba masa wa kazzabuhu ku ƙaryata shi a cikin duk abin da yake umarta ku da shi wannan shine kamar kare shi dan abokin gaba kenan ta hanyar bin Allah da sabawa dan da kuma ƙaryata dan sai Allah ya ce inna ma kadai dai yad'u hizbahu yana kiran yan tawagarsa yana kiran yan fatinsa yana kiran jama'arsa li yakunu min ashabi sa'ir dan zama da yan mota. kaga nan Allah maɗaukakin sarki sai zo mana da adatul haf adatul qas shine innama ashe kadai waɗanda shedan yake nasara a kansu su ne waɗanda suka bi shedan din waɗanda shedan yake samun galaba a kansu su ne yan fatin shedan din su ne waɗanda shedan yake samun nasara a kansu kaga ya zo da innama ne dan a nuna maka da'awar shedan tana taƙaituwa ne kawai akan waɗanda suke saba wa Allah dan a nuna maka da'awar shedan tana takaituwa ne kawai ga waɗanda suke yin abin da Allah madaukakin sarki ya hana dan a nuna maka da'awar shedan tana takaituwa ne kawai akan waɗanda suka saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi Allah inna ma yad'u hizbahu sai kuma Allah ya da lamu ta'lil cewa liyakunu liyakunu min ashabi sai ai dan saboda kar wani yayi zaton cewa da'awar shedan za ta iya hawa akan bayan Allah a'a tana ta illata tana ta aituwa ne kawai akan waɗanda suka bi shaidan din akan waɗanda suka saba wa Allah akan su ne kawai da awar shaidan take ta aituwa akai kuma ayoyi da yawa sun nuna mana haka cewa shaidan baya da nasara ga bayan Allah nasarar shaidan tana ga waɗanda suka yi masa biyayya ne tana ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ibadi laysa laka إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Allah ke cewa inna ibadi laysa laka alaihi lallai lalle shi dan bayina baka da iko a kansu, ba ka da sulta kansu, ba ka da dama a kansu, illa man aka min al-ghawin sai wanda suka maka biyayya daga cikin halatu kaga nan Allah sai da ma'ana illa istisna kenan kenan waɗanda da'awar shaitan take musu tasiri su ne mabiya shaitan da waɗanda da'awar shaitan take musu tasiri su ne masu sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar shaitan ba za ta taɓa musu tasiri ba Allah ya ce innahu laysa alaihim laysa laka alaihim sultan yadda abin yake kai shaitan baka da iko akan bayina baka da sulta akan bayina baka isa laysa laka ma'ana laysa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون wannan ayar tana ƙara fito mana da bayanin wancan ayar cewa da'awar shaidan tana taƙaituwa ne kawai akan waɗanda suka saba wa Allah ko waɗanda suka bi shaidan din domin Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu shi yanda abin yake shaidan ba shi da dama ga waɗanda suka yi imani ba shi da wata sulta ba zai iya samun nasara akan waɗanda suke muminai ba wa ala rabbihim yatawakkalun sannan shaidan ba zai iya samun nasara ga waɗanda suka dogara ga Allah ba duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to ya fi karfin shida shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manaqib Umar hadisin da yake bayani akan falalar sayyidina Umar Allah ya kare da gare shi manzon Allah yana bayani akan falalar sayyidina Umar manzon Allah yake cewa laisa laka ma'ana law salaka Umar fajjan inda sayyidina Umar zai bi wata hanya ko wani layi ko wani kwararo shaitan ya zo ya zo zai biyo wannan hanya ya ga sayyidina Umar ya ce la salaka fajjan akhar wallahi da shaitan ya canza hanya shaitan bai isa ba hanya da sayyidina Umar yake bi me yasa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu domin shaitan ba shi da iko ba shi da sulta ba shi da dama akan waɗanda suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan suka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in ka tsaya ga Allah shi kadai ka dogara ga Allah shi kadai ka koma ga Allah shi kadai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi karfin babban shedan din ma sana kananan shedan in ka ga mutum ya rasa yadda zai to ya bar Allah daga lokacin da ka bar Allah dole ka shiga tashin hankali da damuwa daga lokacin da alakar ka da Allah ta yi rauni baka da kyakkyawa alaka da Allah to ka shiga damuwa kenan amma daga lokacin da ka ke da kyakkyawar alaka da Allah zuciyarka take ɗanfara da Allah take dogaruwa ga Allah to ba abin da zai samu maka hankali a wannan duniya din ba abin da zai rikita ka kullun ka samu kanka cikin nutsuwa shi yasa ba abin da yafi a rayuwar mu fiye da mu rike Allah mu dogara ga Allah mu dawo ga Allah ya isa mana komai amma wallahi daga lokacin da muka bar Allah za mu gane kurau domin shi zai samu nasara a kanmu. amma daga lokacin da muka riƙe Allah shi dan bai isa ya samu nasara akan mu ba sai Allah ya ce inna ma sultanuhu kadai dai ikon shedan da samun damar shedan da sulta shedan alallazina ma'ana yana ga waɗannan waɗanda suke ainihin wato kafirai alallazina yatawallawnahu yana ga waɗanda suka jiba al'amuransu ga shedan din su da ba tunanin Allah rayuwarsu tana ga wani al'amuransu yana ga wani dogaransu yana ga wani tunaninsu yana ga wani ba sa neman komai a wurin Allah sai a gurin wani to wannan kuma sun shiga uku dole shaidan ya dinga yawo da hankalinsu shi yasa zaga da yawa daga cikin waɗansu ƴan siyasa da waɗansu attajirai da waɗansu ƴan kasuwa waɗanda suka bar Allah za ga hankalinsu ba a kwance yake ba kaga mutum da hankalinsa da iliminsa da tunaninsa har ya kai wani matsayi na karatu a cikin boko ko wani matsayi na rayuwar duniya a duniya ba za ka lalace masa ba amma kaga ya shiga wani ƙauye cikin jeji ya samu wani mutum da gida je dan kauye wanda bai bai waye ba yana masa yawo da hankali yana dora shi yana cewa kai kaza ka bar kaza in zaka fita ofis ga irin kayan da zaka sa in zaka dawo ga irin wanda zaka sa in za ka shiga gidanka ga ta za ka shiga in za ka fito ga ta za ka fito in za ka ta abu ga irin zaman da za ka yi in za ka riƙe ga irin miƙewar da ka yi ga irin mutanen da ya kamata ka yi wa magana ga wanda bai kamata ka yi wa magana ba wane da wani masoyanka ne wane da wani maƙiyanka ne gaba ɗaya rayuwar wannan ba gida shi yake mai ita kuma bai isa ya tsallake wannan magana ta wannan ba gidajen wanda bai ma san abin da rayuwa take ciki ba me yasa saboda ya bar Allah duk lokacin da ka bar Allah sai Allah ya barka da tunaninka kai kuma a matsayin ka wanda baka san abin da zai faru gobe ba baka da wayo baka da ilimi baka da dabara domin masanin gobe shine mai dabara shine mai wayo shine Allah subhanahu wataala shi yasa ashe dole kana buƙatar karfafawa daga Allah kana buƙatar taimakon Allah kana buƙatar gudunmuwar Allah kana buƙatar dabara daga Allah to dole ka dogara ga Allah sai Allah ya saka zama mai karfi mai wayewa mai basira shi yasa Allah anan yake ba mu labari cewa inna ma sultanuhu eh, ma'ana alal ladina yatawallawnahu waɗanda suka jibanta al'amuran su ga shedan din su ne shedan yake damun yake samun nasara akan su sannan wallazina hum bihi mushrikuna wanda kuma suke hada Allah da wani a wajen bauta amma kai da kai imani da Allah kai da da Allah ka jibanta al'amuran ga Allah menene abin da zai shige maka gaba me abin da zai sa maka wani tunani me abin da zai sa ka rude ka shiga wani irin yanayi ka san duk yanda ka samu kanka a rayuwa al'amari ne na Allah kuma Allah yana sanar da kai sai ya kamata mu dawo ga Allah mu dogara ga Allah mu tsaya ga Allah ne watsi ga shedan shedan yana kiran tawaga sare da jama'arsa kawai dan ya jefa su a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye ina gani saboda ana wannan mun lokaci yayi za mu tsaya karshen wannan ayar abin da muka faɗa ya zama na dai Allah ba mu ladan a ƙarshe kamar yadda shugaba ya sanan wajiya, ya kamata mu yi fara tunanin ba da gudunmuwa na marayu ina son dan ba mu kissa ahlus sufa ahlus sufa waɗansu bayan Allah ne waɗanda suka yi jinkirin tafiya hijira sai daga baya lokacin da suka je suka yi hijira dukkanin gidajen Madina an riga an cike babu guri ba a wannan mutumin Madina da zai sauke su a matsayin baƙi tunda kowa ya karɓi jama'a har jama'a an yi yawa to da haka su suka zo suka tattaru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da Abu Hurairah a ciki nan ne gidansu nan ne gurin cin abincinsu nan ne gurin makarantarsu nan ne komai nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito yayye kuwa cewa ko ya bada gudunmuwa su ba su da hali ba ƴan kasuwa bane amma saboda tsananin san su ga su ma sun bada gudunmuwa sukan fita daga masallacin manzo Allah su je su yi itace su sayar ko su je su yi dako a diya su su zo su bada wani abu na gudunmuwa cikin abin da Allah ya ba su ce da lokacin da ake magana bada gudunmuwa kowa ya kalli iya dan abin da yake da shi ya bayar kan mu ce dole sai wani sai wani Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bayarwa Allah ya ba mu ikon taimakawa abinda muka faɗa ya zama ne daidai Allah ba mu dadar abinda muka kusuri Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عن أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين